Hein, cet album est sorti euh, déjà, euh, enfin la Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau alhamis 26 ga watan oktoba shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa yau alhamis ne hambararren shugaban kasar nijar muhammadu bazum yake cika watanni uku a hannun sojojin juyin mulkin kasar lamarin da ya jefa hukumar rayuwarsa da na iyalansa cikin rashin tabbas haka zalika a shirin za ku ji cewa wasu iyalan tsofaffin sojojin najeriya sun bayyana shakku kan alkawarin da shugaban najeriya tinubu ya yi na biyan kudaden inshoran 'yan uwansu da suka mutu a fagen daga kamar kowane daren ranar alhamis yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta zaɓe ta yanke kan soke zaɓuɓɓukan 'yan majalisar tarayya a jihar filato lamarin da ya janyo zafafan musayar yawu tsakanin magoya bayan jam'iyyu a jihar akwai kuma labaran wasanni da abdulwahab muhammad zai gabatar amma yanzu ga maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a ziran Gaza. Kusan makonni uku kenan sojojin Isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce tankokin ta da sojoji sun kai hari akan maboyar mayakan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin Isra'ila. rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaƙi na gaba jami'an isra'ila sun yi alkawarin tabbatar da cewa kungiyar hamas ba za ta iya sake kai hare-haren da ke barazana ga isra'ila ba bayan harin da kungiyar ta kai ranar 7 ga watan oktoba wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,400 Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jinƙai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. a daidai lokacin da isra'ila ke kara yin kira ga babban sakataren majalisar da ya yi murabus saboda kalaman da ya yi ranar talata kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya shaidawa manema labarai cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unrwa wadda ita ce mafi girma da ke bayar da agaji a gaza ta yi gargaɗin cewa in dai ba a bari an shigar da man fetur gaza cikin gaggawa ba to akan dole hukumar za ta dakatar da ayyukanta ya ce ana rufe asibitoci saboda karancin man fetur da ruwa da magunguna da kuma ma'aikata sannan ana kuma jalauta dan man da ake da shi da haka ake gudanar da zababbun muhimman ayyuka a cibiyoyi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An baza ɗaruruwan 'yan sanda da jami'an tsaro a faɗin jihar Maine da ke arewa maso gabashin Amurka a yau Alhamis domin neman wani mutum ɗan shekaru 40 da hukumomin ƙasar suka ce yana da alaƙa da harin harbin da ya yi sanadin mutuwar mutane 18 a wani wurin wasan bowling da kuma wani wurin cin abinci a birnin Lewiston. A wani taron manema labarai shugaban 'yan sandan jihar Maine, Colonel William Ross, ya faɗi cewa mutumin da ake zargi da aikata kisa mai suna Robert Card a kula cewa yana ɗauke da makami kuma yana tattare da haɗari. Sannan duk wanda ya ci karo da shi ya kira 'yan sanda kada ya tunkare shi. 'Yan sanda sun ce Card wanda ƙwararren malamin koyar da harbin bindiga ne kuma sojan kota kwana na Amurka. wanda a watannin baya ya bayyana cewa yana da lalurar kwakwalwa ya shiga wurin da ake wasan bowling da ake kira just in time recreation da yammacin jiya laraba ya yi barin wuta da wata bindigar hannu mai sarrafa kanta daga nan hukumomi suka ce ya tuka mota zuwa wurin cin abinci da shan barasar bar and grill inda bayan mintoci sha biyu ya yi harbi a cikin wurin ross ya ce an kashe mutane bakwai a wurin wasan na bowling takwas kuma a gidan cin abincin yayin da wasu uku suka mutu sakamakon raunukan da suka ji daga harbin a asibitocin yankin wasu sha uku kuma sun jakata a mummunan lamarin an zaɓi mike johnson ɗan jam'iyyar republican a matsayin kakakin majalisar wakilan amurka a jiya laraba abin da ya kawo ƙarshen gwagwarmayar da 'yan majalisar suka yi tsawon kwanaki 22 don cike gurbin ɗaya daga cikin manyan mukaman shugabanci a gwamnatin amurka johnson ɗan shekaru 51 wanda ya yi wa'adi uku a majalisar dokokin ƙasar kuma shugaban jam'iyyar republican a majalisar wakilai ya samu nasara da kuri'u 220 yayin da 'yan majalisa 209 suka ƙi kada masa kuri'a. dukkan 'yan Democrat a Majalisar Wakilai su 209 da suka halarci zaman shugaban marasa rinjaye a majalisar hakim jeffries saka kadawa kuri'a johnson dai dan majalisa ne daga jihar louisiana wanda ya nemi ya haɗa kan 'yan jam'iyyar republican su goyi bayan ƙoƙarin tsohon shugaba donald trump da neman a soke sakamakon zaben shekarar 2020 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to da labarin mu fara buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar nijar. hambararren shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazum ya cika watanni uku a tsare tare da mai ɗakinsa da ɗansa tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatinsa a ranar 26 ga watan Yuli. Lamarin da ya sa har yanzu makomarsa ke cikin rashin tabbas. Tuni al'ummar Nijar suka soma bayyana ra'ayoyinsu a kan watanni uku da aka yi juyin mulki a ƙasar. Ga dai Hamid Mahmud da rahoto akan haka. A ranar 26 ga watan Yuli wannan shekarar watanni uku kenan sojojin suka yi juyin mulki a Nijar a fadar shugaban kasar da ke babban birni mai da haka ne jami'in sojoji Abdurrahman Chani ya samu kansa a matsayin mai jan akalar kasar bayan hambare shugaban Nijar Muhammad Bazoum wanda yanzu haka ake ci gaba da tsare da shi tare da matarsa a gidansa da ke fadar shugaban kasa. Ga wasu al'umma ƙasar Nijar dai wannan ya kasance mafarin samun ci gaban ƙasar yayin da wasu kuma ke ganin mafarin shigar su cikin hali na rashin tabbas. Jirgin mulkin da aka yi yau an cika kwana ɗari ba goma wata uku kenan gaskiya talaka ya ji daga jikin shi. Kadi ba haga ciki yanayin da ake yanzu shinkafa ga ta nan wallahi ka goma sha biyar da rabi take har yanzu wata uku ga gaskiya kowa ya ji ga jikin shi tsakani da Allah. Kenan muna kira da gwamnati ya hau teburin su shawara da sai da yawo. Wata uku waɗanga da muka gani na juyin mulki mu yanzu gaskiya al'amari ba abin da za mu sai mun gode ma Allah duk abubuwa da yake ya dace da mutum da adam ya yi muna yi saboda yau abubuwa da dama waɗanda yake da mu bu san da su ba Nijar yau ɗan Nijar ya san menene yake ciki wata uku na juyin mulki wanda muke fata ga waɗanda suka yi juyin mulki su nuna mu ƴan ƙasa ƙasa yadda take tayya saboda har yanzu mu bamu gane ƙasa inda ta nufa ba tunda deja akwai mutane wanda yanzu zamna ake waɗanda ke aika ma sun zo sun zamna juyin mulki da aka yi wa muna cikin wata na uku ta yanzu dai bamu ga wani abu ba dai wanda yake dai za a tada ma dan kasa hankali duk abin da ka gani cikin wanga lokaci abu ne wanda yake na lokaci ne masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum irin su abdurrahman dukko na ganin watanni uku da juyin mulki an samu wasu nasarori wannan juyin mulkin da an ka yi yanzu da wata uku me ya kawo na canji a cikin wannan yanayi da muke ciki na ɗaya a wata uku gwagwarmayar da 'yan nijar sun kai wajen shekara goma nan cewa ban ma son turawa su tafi yau allah ya sa da an kai wannan juyin mulki gaba ɗaya ne cikin al'ummar Nijar ta tura kiyaye horon shi a waje eh, yau a cikin Nijar wanda ke kama yan Nijar jiya suna sa su a kusa yau su ne gidan kwasu. sai mu ce dokoki na ƙasa sun fara aiki a cikin ƙasar mu in mun ka dawo wajen tsaro yanzu tun da an kai juyin mulki so zawo mu su ne ke zuwa neman wa'annan yan ta'adda kinan yaki dole ana yin shi sai an samu rasuwar rayuka shugabannin mulkin sojojin a Nijar dai na ci gaba da neman hanyoyin daidaita al'amura musamman kamsar da kungiyar ECOWAS ko Sediyawo na amincewa da ƙudurin su domin sassauta wasu daga cikin takunkuman da suka kakaba kasar ta Nijar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. A gaida Ahmad Hamid Mahmud, to bari mu ketara zuwa makociya Najeriya. Yayin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya amince da keɓe naira miliyan dubu goma sha takwas don biyan tsofaffin sojoji haƙoƙinsu. amma iyalai da tsofaffin mayakan na nuna ɗarɗar akan wannan alƙawarin. hassan baina kaina a abuja ya aiko mana da wannan rahoto ba a yi taba mata yadda maganan ma biya mu group life assurance in ba sai yanzu domin kullum cikin labari ake mana labarin yau daban labarin gobe daban cewa za a biya amma kuma ba a biya ba matar wani marigayi hafsan sojan najeriya kenan da ta shafi shekaru tara tana jiran tsammanin warabuka akan kudin inshorar rai na mijinta da gwamnatin najeriya ta ki biya To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu nesa na shirin zuwa kusa domin a jejen ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da keɓe zunzurutun kuɗi har naira miliyan dubu goma sha takwas don biyan ire-iren waɗannan kuɗaɗe ga iyalan sojin da suka rasa rayukansu na Group Life Assurance da ma wasu haƙoƙi na mayakan da suka yi ritaya. Shugaba Tinubu ya ce irin sadaukarwar da sojoji suka yi wurin kare 'yanci da ɗiyaucin Najeriya to dole ne a kula da walwalarsu ta hanyar biyan iyalansu duk wani haƙoƙinsu. Wannan matar marigayi tsohon hafsan sojan ta da yi fatan a wannan karo ba siyasa bane zancen kuma ina roƙon mai girma shugaban ƙasa da ya tsaya tsayin daka akan tabbatar da an biya mu karya zamo wata sigar siyasa ce kar ya zama labarin shaka tafi domin haka tsohuwar gwamnatin baba buhari ta yi a yi ta alkawalin za a biya za a biya amma ba a cika wannan alkawari muna fatan wannan gwamnati za ta cika mana alkawali shi ma wani jarumin sojin kasa da yakin boko haram da kuma a yankin bakasi da ya ce gwamnatin baya ta yi ta jan kafa wurin biyan sakokin su ya yi fatan wannan karo za a taimaka a biya su lokaci guda ni ne master warrant officer sale jingir ritaya 2015 to gaskiya wallahi hakokin mu har yanzu dai yana nan wajen gwamnati ba biya mu har yanzu ba shugaban kasa muhammadu buhari ya approving a biya mu wajen 134 billion wato da aka approving wannan kudin a cikin wannan kudaden shine sai aka zo aka maida shi cikin wajen kwatale kwatale har su shekara uku to a cikin kwatal nan har yanzu abin da ya kawo ya kawo hannun ma bai kai komai ba tukuna ko rabi ma ba a yi ba na biya mu ana biya mu kudaden nan kadan kadan kadan daga mai naira naira dubu a dubu ashirin dubu talatin akwai to rank har shekara uku wai to yanzu hakan nan ma mutane mu ma suna planning watakila ma za su je protest a wannan an forces remembrance day da ake so a yi dinnan abuja game da wa'annan kudaden in an duba in an duba sai a ce mana ai wai ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi to ba kuɗi ba kuɗi gashi yanzu yan house of kai ma wata hudu a office ba a yanzu amma gashi an saya musu motoci na miliyon ɗari da sittin kowane ɗan majalisa. Eh, sojojin najeriya dai a baya sun sha yin zanga-zanga da ma yin zaman dirshan a gaban ma'aikatar tsaron najeriya domin yadda ake walagigi da rayuwarsu yayin da wasu manyan sojojin kuma ke rayuwa irin na isa domin ko a baya-bayan nan sai da wata kotun soji ta musamman ta yanke wa wani babban janaral hukuncin daurin shekara bakwai a gidan yari bisa yin almundahana da kudaden sojoji kusan naira tiriliyan ɗaya kudaden da masana suka ce sun ma yi yawa wurin biyan haƙoƙin dukkanin sojojin najeriya da suka yi ritaya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoto kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ga zainab babaji da rahoto na musamman A ƙarshen makon jiya ne kotun ɗaukaka ƙararrakin zaɓe da ta yi zama a Abuja ta yanke hukuncin ƙarshe kan ƙara da jam'iyyun APC, Labour da PRP suka shigar kan zaɓen 'yan majalisun tarayya na shiyar arewacin jihar plateau Kotun a hukuncin da ta yanke ta soke zaben shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Simon Watcon da kuma ɗan Majalisar Wakilai Musa Aga, wanda dukansu daga shiyar arewacin jihar Plateau ne kuma 'yan jam'iyyar PDP. Babban hujja da kotun ta bayar na soke zaben shine na cewa jam'iyyar PDP bata bi umarnin wata babban kotu a jihar Plateau ba cewa su gudanar da zaben shugabannin jam'iyya kafin zaɓuɓɓukan fidda 'yan takarar shiga babban zaɓe. Kotun ɗaukaka ƙarar da ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC da ta shirya zaɓe a wuraren da ta soke zaɓen 'yan majalisun cikin kwanaki tasa'in. Barista Emmanuel Mensema Daki lauya ne mai zaman kansa kuma yana cikin lauyoyin da suka gabatar da shari'ar ya kuma samu cikakken kwafi na shari'ar a rubuce ya mun ƙarin bayani kan abin da shari'ar ta kunsa. Kotu ma na kotu Fafil Abuja ta yi bincikenta ta gane cewa akwai rahoto wanda INEC ta kawo ta nuna cewa PDP ta bi wannan umarni na kotu na Jos wadda aka bayar. amma su da suka zo nan abuja sai suka bi wata bangare ga baki daya sai suka ce wai ai ba bi wannan umarnin ba wanda ba daidai ba ne sannan suka ce to tun da babu wannan for the sake of way due process a bi daidai matakai na zabe a wato ita uh, inec hmm. an umurce ta ta koma ta yi zabe a uh, cikin kwana casa'in hmm. wanda ya nuna cewa duka political parties za su participate a wannan zabe hmm. so a cikin a cikin hukuncin ba su cire ko party guda ɗaya ba hadda pdp kenan hadda pdp jam'iyyun nan ga baki ɗaya za su participating a cikin zaɓe. Shi yasa muka ce ma wannan hukuncin da aka bayar an ba da ita ne akan kuskure ba ba da ita bane akan doka domin abin da doka ta faɗa daban abin da alƙalin sun yi daban. Kuma wannan kotu ita na kotu na ƙarshe babu abin da za a iya yi illa a je a ji umarnin wannan kotu wanda kuwa ta ba ma pdp uh, zarafi ta koma ta zama ɗaya daga cikin jami'in da za su participating a cikin zaben nan hmm. ko inec ma karan kanta ba ta da iko ta ce za ta cire pdp a nan gida jihar plateau kuwa magoya bayan jami'in ne suka shiga rudani kan umarnin da kotun ta bayar yayin da wasu ke cewa jam'iyyar pdp za ta shiga zaben wasu na cewa sai dai ta jira zaben shekarar 2027 Alhaji Bashir Musa Sati shi ne tsohon sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau. To a gaskiya mu mun ji daɗin wannan abin da aka yi, domin abu ne wanda aka yi shi akan ka'ida a bisa tsari na doka. Maganar PDP ta shiga zaɓe a cikin wannan karan babu shi babu dalilinsa babu kuma abin da ya kawo shi an kai inda ta kai ta tsaya cak. Saboda haka shauran jam'iyyun da suke ciki su ne za su tsaya su yi zaɓaɓɓukan da aka sa. Ko da mm. suna cewa an ce all a cikin abin. Mm-hmm. Ai baya nufin duka dukan jam'iyyu. Yanzu abin da ake cewa duka duka wayanda suke da tsarki ba wayanda ba su da tsarki ba. Mm-hmm. In kin duba yanzu in suna so su shiga sai sun koma. sun bi waccan ka'ida ta kotu na farko inda aka ce su je su sake sabon zaɓe. Zaɓen nan kuma ya somo daga ward zuwa local government zuwa jiha. Kuma ko da INEC in ta baka dama ta ce za a yi irin wannan za ta ba da kwanakin da ake bayarwa a electoral act kwana ɗari da biyu ne amma ba a ce a cikin kwana casa'in ka je ka yi wannan abubuwa ba saboda haka za su daɗa dawowa ba su yi tsarkin ba aikin ga ba zai yiwu ba. A bangaren PDP kuwa, Mr. John Akans, kakakin jam'iyyar a jihar Plateau, ya ce kotu ta ce dukkan jam'iyyu ne za su shiga zaben. Ina kotu ranar da aka yanka shari'a. Ni na wakilce jam'iyyar na na PDP a lokacin, a kotu ta ce saboda wayan su rakurai da PDP muka yi, saboda haka a je a sake zabe. an kuma ta ce a je a sake zabe kuma zaben da za a yi duka fati da suka rajista da an rajista na su rajista fati su koma a yi zabe da su babu fatin da za a barta baya ba mu san ko waye ne ya zo ya gaya musu ko daga ina suka samu ba wani kotu ne an jan musu fidi ba da shiga zabe ba amma tun da kotu ta ce akwai kuskure mu mun yadda za mu je mu yi zaben kuma pdp za ta ci zabe. kun gyara wannan kuskuren kenan tun da dama an ce saboda ba ku da tsari ne ai ta dama ai ta dama kuskure abin gyara ne ai kotu ta ce mun yi zabe mun zabe su amma ba mu da mun gaya musu cewa mun bi umurnin kotu bai ko da ka za mu koma a ji a yi gyara yanzu lauyoyinmu suna kai duba eh, shari'an da aka yi sai sun gama duba shari'an da ra'ayi lauyoyin za su su gaya mana gyaran da zamu Wannan dambarwa ce ta sanya kalamai da dama suka karaɗe kafafen sada zumunta, ciki har da na wata ƙungiya da ke nuni da cewa ta gamayyar ƙungiyoyi goma sha biyar ne da ke kare haƙƙin 'yan adam suka fito da wata sanarwa inda suka buƙaci hukumar efcc ta ɗauki mataki kan kotun ɗaukaka ƙararrakin zaben da alƙalanta. Rubutun wanda ba a tantance wanda ya yi shi ba duk da cewa gwamnatin jihar Plateau ta mai da martani kansa ya bayyana yadda kuɗi ke yin tasiri akan hukunce-hukuncen ƙararrakin zaben da ake gudanarwa. rubutun da ke dauke da sunan Mr. Wole Adewale a matsayin shugaba ya zargi shugaban kotun ɗaukaka ƙarar ne da cewa ta amince da naira biliyan uku yayin da sauran alƙalan suka amince da karɓar naira miliyan ɗari biyu da hamsin kan kowace ƙara da aka kai gabansu. Duk da shike ba wanda ya tantance sahihancin rubutun wani kusa a kungiyar kare haƙƙin bil'adam Mr. Gad Shamaki ya ce wannan aikin 'yan siyasa ne da ke neman rage iman kungiyoyin da ke fafutukar 'yanci wa al'umma. A cikin kwanaki nan mun gan judgment kashi-kashi ba Plateau State kaɗai ba but uh, several states across the country. Kuma mun san cewa wannan judgment wayan su sun create intention wayan su sun create celebration, kuma wayan su wajaje mutane ba su gane kan mene aka faɗa ba ko kuma mene next step. Kuma kin san zancen zuwa gaban alkali abin da kai kai gaban alkali tunanin alkali sanin alkali shine ke bada judgment treatment da kai. dan mm. haka da a lokuta da yara ake iya ganin kaman cases biyu sun yi kama da juna amma a kaduna da a iya ce gashi in kin je anambra a ce gashi in kin je imo a ce gashi nan in kin zo plateau a ce daban ko kuma kin je kano but the most important thing ne cewa duk lokacin da aka ɗau decision mutum bai gamsu da shi ba he has he or she has the right to appeal to a kwanan nan sai muka samu wata takarda wanda tana ɗauke da sunan cewa a wato ƙungiyoyin kare hakkin yan adam ne suka yi taro na manema labarai kuna sane da wannan ƙungiya kuwa wanda ta fitar da wa'ansu kalamai daidai dai manya-manya game da wayannan hukunce-hukuncen. Dan na tabbatar miki ba wani civil society coalition da sun san zancen good governance, sun san zancen accountability, the issue of um, social justice, security, public safety, and all of this. That's the issue on that statement in. Because on that statement, statement in siyasa ne, mm. all manners of people yanzu suna creating nasu coalition in Kuma kin san coalition ko ni da ke yanzu mun bata rai da mu iya coalition mu ce Zainab da Gat Coalition International hmm. mu fara abubuwa a gari because babu regulation. Dan hmm. haka use this opportunity in magana da babban murya cewa kar 'yan siyasa su yi civil society hmm. kin ga wannan democracy da muke jin daɗi yanzu a Najeriya yan civil society ne suka yi creating ɗinsa hmm. da haɗin kanmu da ƙarfin mu da da su ma har an kashe su hmm. free and fair election da muke magana yau a Najeriya da yan civil society ne in short karshen ma military rule a Najeriya yan civil society ne suka yi faɗansa da Obasanjo ya zo yana so ya zancen term, yan civil society suna gaba da suka rejecting wannan effort din tuni dai gwamnan jihar Plateau barista Caleb Mutfang ta bakin hadiminsa Gyangbere a wata sanarwa ya mai da martani cewa ba shine ko jam'iyyar pdp ta aiki kungiyar yaya ta kalaman da suka yi ba sanarwar ta ce waɗanda kungiyar ta kira sunayensu da suka hada da manyan alkalai da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar plato yunkuri ne na haddasa rikici da bata suna don haka gwamnan ya buƙaci hukumar tsaron farin kaya ta dss da sauran jami'an tsaro su binciko kungiyar da ta yi rubutun don fuskantar hukunci na ƙara komawa gun barista Emmanuel Mensima Daki. Tribunal da kuma Court ya kamata ka duba lallai abin da ya faru a lokacin ranar zabe ne ba abin da ya faru kafin zabe ba ne. Kuma wai kin bin umarnin kotu ba ɗaya daga cikin dalilan da ya kamata a ce an sauke zabe ba ne. Ba ta ma ɗaya daga cikin dalilan da ya kamata a ce an kawo kara ma akan mutum. Ya kamata kara ya nuna cewa ni ne na ci zabe kuma ga dalilin da ya sa ni na ci zabe wasu kila akwai kuri'in da ba kirga ba ko akwai kuri'in da ba hada su ba su ne dalilin da ya kamata tribunal ta duba. A halin da ake ciki dai kotun ɗaukaka ƙarar za ta ci gaba da sauraron ɗimbin ƙararrakin zaɓe da ke gabanta yayin da al'umma ke hankoron ganin yadda za ta kaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ta gode Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman da ka haɗa mana. yanzu kuma sai a shakata da wannan faifan. madalla a ga ka abu dangata deflect da wannan wakar yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice zan yaye kallabin shirin na yau da kawo muku bayanan fafata da ya gudana a tsakanin club club na gasar champions league feyenoord da lazio an tashi feyenoord din na da ci uku lazio na da daya yayin da barcelona ta ci shaktar biyu da daya celtic da atletico an tashi biyu da biyu a yayin da psg ta ci milan uku ba ko daya newcastle da borussia dortmund an tashi dortmund din ta ci newcastle daya mai ban haushi ita kuwa rb lisbon ta ci kelvin zirda uku da daya young boys da manchester city city din ta samu nasara kan boys din da ci uku da daya antwerp da porto an tashi porto din na da hudu antwerp din kuwa na da guda daya yanzu kuma za a ji tattaunawa game da yunkurin da ƙasar saudiya ke yi na ganin cewar harkar kwallon kafa ya koma yankin gabatar tsakiya malam mustapha muhammad abdullahi gare ka eh to wannan abu ai ba zai ba da mawaki ba saboda ai shi dama kwallon kafa kamar yadda sauran harkoki suke harka ce wanda ake kashe kuɗi sosai domin eh, kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma suna da kuɗin kuma sun shirya don haka ne ma sa suka fara sayan wa'annan manyan zara ta yan wasa suka fara daga tun daga kan shi minza to ga irin su karin danzuma da su makalele da sauran wasu manyan yan wasa ne. kuma dama wannan shine dama mataki na farko don har kasa tana so gasan eh, wasanta na daukan kofin lake na kasance ta ya karfi to dole ya ta fara jawo manya manyan yan wasa kuma wannan haka shi zai sa wasan ya dauki hankalin duniya ta zama ana kallon wasannin kamar yadda ake kallon na turai kuma yanzu abin da yake faruwa kenan yanzu an soma juya aka na ana kallon wasannin su fiye da yadda da ake gani amma yanzu sakamakon nan za ka yan wasa da sauri suke siya to nan gaba za su iya ba da mamaki. To, kuma batun Ballon d'Or din nan wanda yake ko da yake bai fito shi eh. ba an faɗe shi a hukumance eh. amma ga duka alami kun ya gwada cewar eh. Messi ne zai dauka wato a karo na takwas. Eh to ai kamar yadda masana kan yadda abubuwa suke kaiwa da komowa na harkar kwallon kafa suke dubawa bisa da yanayin hazaƙar da ɗan wasa ya yi wanda shi za a duba shi wanda shi a yadda yanzu ake dubawa wato individual performance kai a matsayin ka na ɗan wasa menene ne kai wanda ya zama ka cancanta ba wai kawai kulab ɗinka ne kuka haɗu gaba ɗaya tun ba a kai ɗin ne ne kai to lallai koyin shi wannan abin za a duba ba makawa shi ne sai ya ɗauke wannan kambu. jiha kenan game da batun kwallo a shirin gabar ta tsakiya da kuma batun kofin balon da o na shekarar 2023 abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice a yau alhamis rundunar sojan isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a ziran gaza kusan makonni uku kenan sojojin isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan hamas rundunar sojan isra'ila ta ce tankokin ta da sojoji sun kai hari akan maboyar mayakan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin isra'ila rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaƙi na gaba Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. A daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara yin kira ga babban sakataren majalisar da ya yi murabus saboda kalaman da ya yi ranar Talata. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aiki mun ɗauke da wani sabon shiri. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa mayi wanda ta shirya ta bada umarni da mu na wannan dare Mr. David. Baba Yakubu makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin wassalam.